Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kungiyoyin fararen hula da gwamnatin kasar faransa ta aike da goron gayyata a jamhuriyar nijar domin halartar taron kolin kasashen afirka da faransa sun yi watsi da wannan gayyata sannan za ku ji cewa ɗaruruwan mutane suka gudanar da bikin ranar kula da lafiyar zuciya ta duniya a birnin abuja najeriya karkashin jagorancin tsohon dan wasan kwallon kafar kasar kanun wanku muna kuma tafi da rahoto na musamman da labaran wasanni amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Marty Griffiths, a jiya talata ya ce yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na ƙasar Habasha, inda shingen yaƙi hana isar da kashi goma na agaji da ake bukata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Griffiths ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters yayin wata hira da cewar bukatunsa masu sauƙi ne a baiwa manyan motocin kayan agaji damar wucewa toshe hanyar tasar rai ne da aka kirkira. Za iya warware wannan ta hanyar ɗaukar matakin gwamnati. yaƙi ya ɓarke watanni goma da suka gabata tsakanin sojojin tarayyar Habasha da dakarun da ke biyayya ga ƙungiyar 'yan tawayen Tigray wanda ke da iko da Tigray. Dubban mutane sun mutu, kana kuma an tilastawa mutane da dama da suka kai sama da miliyan biyu barin gidajensu. mun yi hasashen cewar akwai mutane dubu ɗari hudu da ke cikin matsalar rashin abinci waɗanda ke cikin haɗarin yunwa kuma hasashen shine idan babu taimako da ya isa gare su za su iya shiga cikin yunwa a cewar Grafton yayin da yake magana game da kiyasin Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Yuni. Dole ne in ɗauka cewar wani abu makamancin haka yana faruwa. yana da wahala a san ainihin abin da ke faruwa a cikin Tigray saboda toshe kai agaji da aka yi da rashin man fetur tsabar kuɗi da manyan motoci. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yakin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa daga ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba za su isa majalisar ƙasar ta Capitol Hill don ba da shaida gaban wani kwamitin majalisar game da ƙarshen yakin da ya kwashe shekaru ashirin. Sakataren tsaro Lloyd Austin, shugaban hafsan ma'aikata General Mark Milley da General Kenneth Frank McKenzie, kwamandan tsakiya na Amurka, duk za su bayyana a gaban kwamitin ayyukan majalisar. A zaman da aka yi a ranar Talata a gaban kwamitin ayyukan soji na Majalisar Dattawa. 'yan majalisar sun yaba da shawarar kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo a ƙasar tare da yin Allah wadai da kwanakinsa na ƙarshe a matsayin abin takaici. Austin ya yi bayani a kan ficewar dakarun Amurka yana mai cewar duk da an samu matsala amma ya tafi daidai gwargwado kuma babu wata rundunar soji da za ta iya yin fiye da hakan. Shi ne jigilar mutane mafi girma a tarihin Amurka kuma an yi jigilan mutane cikin kwanaki goma sha bakwai kacal ya kuma shaida wa mambobin kwamitin cewar an shirya kwashe kimanin mutane dubu saba'in zuwa dubu tamanin ne amma daga bisani an kwashe kimanin sama da mutane dubu ɗari da ashirin da hudu labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Har ba makami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ya haɗa da wani sabon makami mai linzami a cewar kafar yaɗa labarai ta ƙasar a yau Laraba. Gwajin farko na ƙasar na wani sabon makami mai linzami da zai ƙara wani ɓangare da ba iya hasashe ba a cikin manyan makamai da ke faɗaɗa. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya buga hotunansa na farko na makamin mai linzami wanda aka yi wa lakabi da Hosung Aid wanda aka harba a ranar Talata a sararin samaniya da sanyin safiya mai cike da giragizai a cikin lardin Jang na arewacin Koriya ta Arewa. Rahoton KCNA ya yi ikirarin gwajin ya yi nasara ya ƙara da cewar makamin yana ɗaya daga cikin manyan ayyuka biyar na shirin tsaro na shekaru biyar da shugaban koriya ta arewa Kin jong-un ya bayyana a wani babban taro na siyasa a watan janairu gwajin ya tabbatar da inganci da sahihanci na makamin mai linzami a sashen aiki da kuma fasahar aikinsa gami da tashi da nisan zango da makamin kan iya kaiwa. Fumio Kishida yana gabda zama Firaministan Japan na gaba bayan zabensa a yau Laraba a matsayin shugaban jam'iyya da ta daɗe tana mulkin ƙasar Kushida mai shekaru 64 wanda tsohon ministan harkokin waje ne ya kayar da ministan allurar rigakafi taro Konu. a zagaye na biyu na zaben shugabannin jam'iyyun liberal democratic party da aka gudanar a otal ɗin Tokyo ku shida da Kona sun tsallake zuwa zagaye na biyu bayan daga cikinsu babu wanda ya sami rinjayen ƙuri'u a zagaye na farko inda Kushida da ƙyar ya kayar da Kona da ƙuri'u shida shi kuwa yana da ƙuri'u biyar Kona fitaccen ɗan siyasa da ba shi da ƙwarewar mulki shine babban ɗan takara a zaben jin ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a amma kushida ya sami goyon bayan 'yan majalisar ldp watakila kushida ya zama sabon firaministan japan lokacin da cikakkiyar majalisar dokoki za ta yi zamanta a ranar litinin mai zuwa hudu ga watan oktoba don yin zaɓe a hukumance kan wanda zai mai gurbin firaminista yoshide suga zai kasance kan mukamin ne wata ɗaya kacal kafin ya jagoranci jam'iyyar a babban zaben da za a yi a ranar 28 ga watan Nuwamba. Firaministan Sweden ya mika ta'aziyya a yayin da kuma ministan harkokin cikin gida ya ce gwamnati tana taimakawa wajen bincike bayan fashewa da gobara a wani jerin gidaje na Göteborg da safiyar jiya talata inda mutane akalla ashirin suka jikkata. Jami'an agajin gaggawa sun ce an sanar da su fashewar kafin karfe biyar na sanyin safiya agogon yankin a gundumar Andela da ke tsakiyar Gateb, birni na biyu mafi girma a Sweden. Gobarar ta bazu zuwa rukunoni da dama na ginin kuma masu ba da agajin gaggawa sun ceci mutane da yawa akalla mutane goma sha shida aka kai asibiti. Ma'aikatan kashe gobara sun yi fama da harsunan wutar na tsawon sa'o'i da dama. A wani taro na manema labarai a Stonehall, Prime Minister Stephen Lofborn da Ministan Harkokin Cikin Gida Michael Ban, sun tattauna lamarin yana mai cewa irin wannan lamarin babban abin damuwa ne ga gwamnatin ƙasar. To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar kungiyoyin fararen hula da gwamnatin kasar Faransa ta aike wa goron gayyata domin halartar taron kolin kasashen Afirka da Faransar wanda ake sa ran gudanarwa daga ranar bakwai zuwa tara ga watan Oktoban da ke tafe a garin Montpellier. sun yi watsi da wannan gayyata da shugaba emmanuel macron ke fatan ganin ta taimaka wajen wanke ƙasarsa daga zargin bullo da sabon salon mulkin mallaka wakilin muryar amurka a yamai sulaiman mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani taron kolin ƙasashen nahiyar afirka da faransa wato sommet france afrique haduwa ce da ta samo asali a 1973 inda shugabannin kasashen afirka da takwaransu na faransa ke bitar hulɗa da ke tsakanin wannan nahiya da kasar ta faransa ta yadda bangarorin biyu za su ci moriyar wannan dangantaka sai dai wannan taro ya janyo wa faransa bakin jini a wajen jama'a saboda zarginta da fakewa da shi don cusawa shugabannin afirka manufofin da ba sa ciyar da nahiyar gaba Malam Michael Zodi shine shugaban reshen kungiyar TLP International a Niger. Aka ce mun samu inkin kanmu, amma kas mun gano har yanzu inkin kanmu ba mu same shi ba. tun da hal yanzu komi da kuke gani cikin kasashen mu shi zai ke wanga mali abinda mali yake nan yi ba daidai bane kuma ake ba daidai bane in muna so mu yi abu sai mun shawara da faransi faransi zai ke mun ku tai ku yi kamar afirka yaron shi ne shi zai ke musu abinda yake musu dadi irin wannan suka da hulɗar france afrique ko kuma afrique france ta janyo wa faransa ya sa shugaba makuron gayyatar kungiyoyin kwararren hula cikin su har da tlp a matsayin 'yan kallo sai dai sun ce a kai kasuwa sun gano waɗannan shugaban kasashen afirka nan eh, ba su da goyon bayan al'ummarsu saboda shine suka ce yanzu an horon hula za a kirayo to an horon hula ma kuma sun san yadda tahiyyar duniya ma yake ba su yarda a janyo su a ce musu a ku zo tare da ku ne za a yi wannan cikin goron gayyata babu wurin da a kwatanta muna ga program ba kuma aka ce in mun zo ba mu da inkin magana mun zo dai an kallo ne a can muka ce wannan abu ba mu yarda da shi ba ba mu iya zuwa a faransa to amma ra'ayoyi sun sha bamban game da wannan batu domin shugaban kungiyar horar hula ta droit humanitaire development da ht afrika biyu isa na ganin halartar wannan taro na montpellier ya fi rashin sa amfani ga al'ummomin afirka wanda ke magana ta demokarasi yana magana dialogue a tattauna a sasanta ai idan an ka zo wannan taro dama ce an ka bamu ta mu yan kungiyar hore hula mu zo abin da muke ganin cewa bai yi ba kuma mu kawo hujjoji kuma mu ba da hanyar biyu kuma mu kwatanta abin da muke so zuwa ga shugabannin kasashen ko abin da muke so irin hulɗar da muke so mu yi ita horon ta yi da sauran kasashe na afirka wannan shine magana amma kaurace ma taro wannan ba zai haihu alheri ba kuma za a fahimci juna ba akan haka sai dai kullum ana tahe ana dawowa. Taron France Afrique wanda ke gudana ainihi a Faransa ya canza suna zuwa Afrique France bayan da a shekarun baya aka rinka yi wa abin fasara da wani sabon salon mulkin mallaka. Lamarin da ya sa aka fara karba karɓar bakuncin sa a tsakanin biranen Faransa da na kasashen Afirka. Sai dai duk da haka masu rajin kare hakkin jama'a na kushe wannan taro saboda cewar su hanya ce ta neman yin kaka gida da arzikin da Allah ya hore wa nahiyar Afirka. a bana kungiyar tunon lafash da wasu kawayenta sun a aniyar shirya nasu taron da zumar warware dukkan shawarwarin da taron montpellier zai shirya in ji su Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a yau aka gudanar da bikin ranar zuciya ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara wayar da kan al'umma kan sanin mahimmancin tabbatar da lafiyar zuciya. Bikin wanda ake yi a kowace ranar 29 ga watan Satumba. ya samu karbuwa a najeriya inda a bana dubban mutane ciki har da shahararrun 'yan wasan kwallon kafa da fitattu a harkar nishadi suka fito don tattaki na tsawon kilomita 7.2 wanda tsohon kyaftin ɗin ƙungiyar kwallon kafar ƙasar wato super eagles kanon wanku ya jagoranta daga abuja ga rahoton da wakilin shamsiya hamza ibrahim ta aiko mana Tattakin wanda aka yi na sama da kilomita bakwai ya kuma samu halartar fitattun 'yan Najeriya musamman a fagen wasannin duniya. Fitattun jarumai kamar 'yan wasan kwallon kafa da fina-finai su ne ke kan gaba wajen gudanar da tattakin da aka yi a Abuja. Albarkacin ranar lafiyar zuciya ta duniya a ƙarƙashin lemar gidauniyar tallafawa masu fama da ciwon zuciya ta Kanu Nwanko. Kanu Nwanko wanda tsohon dan wasan kwallon kafar Najeriya ne ya bayyana muhimmancin motsa jiki ga lafiyar zuciya kamar tattaki yin gudu da dai sauransu. su yana mai cewa za su ringa ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ga irin wannan tattakin don lafiyar jiki baki ɗaya. We are celebrating World Heart Day. We are creating the awareness to let people know that walk, always walk, or run, or do exercise, and let the heart beat and be healthy. Wannan tattakin wanda shine karon farko da aka gudanar a Abuja tun bayan fara shi shekaru hudu da suka wuce kuma ya zama kamar dandalin haɗa kan 'yan Najeriya daga ɓangarorin ƙasar daban-daban kamar yadda Raula Usman ta bayyana. gabaki ɗaya akwai yarabawa akwai yamuran akwai 'yan arewa sosai akwai fulani ga munan dai gaba gaba mu yanzu 'yan wannan generation don muna neman haɗin kai ne ba mu son rabuwa alamun muna son mu haɗa kai ne in ba ka ba da za ga taron kawai sai 'yan kudu ne kadai wannan ma mu da muke muka yi rawan sosai ma kazalika tattakin ya zama wata kafa da aka yi amfani da ita wajen zakulo waɗanda ke fama da matsalar zuciya don ba su kulawa kyauta karkashin gidauniyar kano wanko tare da haɗin gwiwar wasu gidauniyoyin ba da tallafi irin tasa aliyu lawan uthman na daga cikin waɗanda suka shirya tattakin yanzu magana da muke a kusan kusan mutum ɗari biyu. da ake sa ran za a fara duba su daga nan zuwa sati ɗaya zuwa sati biyu in Allah ya so ya yarda kuma babu kabilar da babu a cikin ƙasar mu Najeriya kuma abin sha'awa ma sauran kasashe na Afirka suna neman su jawo shi ya taho gare su amma abu ne na taimakon al'umma so duk inda mutum yake a duniya abu ne da za a taimaka mashi. Hawa Baba Muhammad ta yi ƙari kan mahimmancin kula da lafiyar zuciya. Mun fito tare da Kano Heart Foundation mun taka wajen kilomita kusan goma a garin Abuja saboda faɗakarwa da wayarwa ma al'umma me mahimmancin zuciya kuma me mahimmancin fitowa a taka a kula da lafiyan jikinka da komi. Hakika mafi yawa za ka ga mutum ya kwanta safiya na a ce ya rasu ba tare da wani illa ba ko wani ciwo nan ku hakika kila yana tare da ciwon zuciya bai ma san yana fama da shi ba. fitowan gada muka yi muna kiran ga al'umma su dinga duba lahiyar jikinsu ba wai sai larura ta zo ba ko ciwo ta zo masu za su je asibiti su ga ya jikinsu yake kome alkalaman kididdiga sun yi nuni da cewa sama da mutane miliyan takwas ke mutuwa sakamakon ciwon zuciya a duk shekara a fadin duniya kuma cutar ita ke kan gaba a cikin cututtukan da ke saurin kisa shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda hassan umar tambol zai gabatar mana telar kafaɗa tana ɗaya daga cikin sana'o'i da matasan arewacin najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar don su dogara da kansu waɗannan matasa dai sukan share kare kusan yini suna yawo da tela a su suna karkada almakashi suna neman tufafin ɗunki kamar yadda na da wani matashi a birnin Ibadan yana yi. Eh Muhammad Tukunik tela muke. Tela ta fada ko? Eh. To me yasa baka yin tela zama sai kai ta fada? Eh to tabbas da ba bagire gare ne wan zagaya ne muke mu muna sana'a. Tun wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta tela fada? Gaskiya yanzu za a shekara goma sha da fara wannan sana'a ba insha Allah. A nan Ibadan ka fara ta koko a can arewacin Najeriya? Na yi ta nan Ibadan na fara kuma na je Sokoto yana yi. To yanzu idan ka kwatanta tsakanin Sokoto da nan birnin Ibadan ina aka fi samun kuɗi da wannan aiki na tela ka faɗa. To gaskiya nan ya fi samun kuɗi ko ba gaskiya ba. A yini kana samun nawa? To za a samu kamar dubu biyu, dubu ɗaya da ɗari biyar, dubu biyu da ɗari biyar. A nan Ibadan kenan? Eh insha Allah. To a Sokoto fa? Sokoto to zan samu kamar dubu ɗaya da ɗari uku ko dubu ɗaya da ɗari biyu. Kana iya gyara wando nawa ko tago nawa a yini? <laughs> To gaskiya dan suna da yawa ko ba gaskiya ba. To za su kai kamar guda ɗari. Tago da wando yanzu an aje ma guda ɗari kana iya gyara su kai musu dashi ka liƙi kusa he ka ɗinki inda yake shi eh insha Allah to kamar irin wando na jeans irin waɗanga na turawa kana iya ɗinkin su eh kamar in za a sha ne ba zan iya ɗinkin su sha kamar za a rage yawa ke rage faɗin su haka da sauransu ko za a yanke abin nan to menene daɗin wannan sana'a gare ka to abin da daɗin ta gaskiya nan nake dukka lalurori na bakin gwargwado alhamdulillah Awolu. Awolu ka daɗe kana wannan aiki na tela gaskiya malam najima ina ka fara wannan aiki a nan gane ibadan me baka sha'awar shiga wannan aiki na tela ka faɗa gaskiya ba sha ce. rashin aiki na sani ta rashin rashin wata sana'a ya sani ta can farko ka taba gwada wata sana'a bata yi ba na yi shumeka na ga tela ta ji sanin ba shumeka na kama na kama tela yamma na kama tela dan to me yasa kai zabi yan tela ka faɗa ka ɗoyi ta zama waje ɗaya ba gaskiya ban da hilin shago kun ban da halin sai ne yamma na kama tela ka faɗa wannan gana ta sauki gare ni kuma tana biya ma bukata gaskiya alhamdulillah kamar da mi da mi ka taba yi cikin tela ka faɗa tela ka faɗa gaskiya na aure ciki na sai hilin gida kuma wallahi na yi suna ciki kuma ita nika ci cikin kashe cikin kashe tara Do wata rakan ta cikin nake yi a ga alamun lillahi. ka taba koya ma wani wannan aiki na tilaka fada na taba tun nawa ka koya ma uku na koya ma dawa dawa akwai biliya akwai musa akwai basiru to yanzu suna ina yanzu suna gida amma ba su daina ba suna suna yanzu ai yanzu suna wannan aiki ai yanzu suna yi gaskiya to yanzu cikin yaranka ko akwai wanda ka koya ma wannan aiki wannan hawa eh. gaskiya ba kuma ba fata aka fasa tu yi wannan aiki gaskiya ban fata saboda me saboda gaskiya akwai wala gareta. ta ai ga shi kana yi dole ta wallahi su baka son su yi gaskiya ba san su malam sufiyanu a wani gari ka fara wani wannan aiki na telaka fada gaskiya a nan garin na fara aiki telaka fada na ibadan na ibadan kwarai a lokacin da kana arewacin najeriya baka taba yi ba gaskiya ban taba yi ba in ba a nan ba to wai koya ma wannan aiki wanda ya koya ma aikin tela alhassan uki a lokacin da ka koyi wannan sana'a ta tela dinki me hake yi kafin ka koyi wannan aikin gaskiya wannan ɗaya na fahimta da ita baka taba yin wata sana'a ba gaskiya ban taba ba a nan ibadan sam a nan ibadan sam ban taba yi ba sai dai wannan tela sai dai wannan tela ta kawada a ina da ina hake zuwa kana wannan aiki na telaka fada. A nan ganin ɗina nake aikin telaka fada. A cikin birnin Ibadan ko? Eh. To waɗanne unguwanni ne kake zuwa a cikin birnin Ibadan? Ina zuwa nan Gate da Uwaru da Adigwe ce nake zuwa aikin telaka fada. Kullum? Kullum saya. To yanzu kullum kana samu nawa a waɗannan unguwanni? Alal misali zan iya samu dubu uku, dubu hudu, dubu biyu ɗari bati Akwai wahala ga wannan sana'a? Gaskiya akwai wahala ga. To menene wahala wannan sana'a? Rashin sana'a yi da ba mu canza sana'a da zamu yi ba. Ba mu da sana'ar design. To ya baton yawo don ana ce muku kafa mai tafiya. Yawo kan gaskiya akwai sirri ai ta hankuri. Kamar a ni kana cin kilomita nawa. To <laughs> gaskiya malam ba sa adadi ba gaskiya yawon da muka yi gaskiya yana da yawa sosai. Tunda kana tafiya kamar da safe zuwa eh, yamma ko? Insha Allah. Kana ta eh, neman mai son a mishi ɗanki da tela. Kwarai kwarai. Kana tuna da lokacin da ka taɓa zuwa wajen neman aiki baka samu ba? Gaskiya ban taɓa ba. Ban taɓa zuwa neman aiki ban samu ba. Wato za ka samu ko da kaɗan ne. Insha Allah in in wannan sana'a ce. Wace rana ce ba za ka manta ba inda ka fita aiki ka samu kuɗi da yawa? To gaskiya irin Lahadi Narba zan iya shiga garin in samu kuɗi da yawa da Asabar kuma rana uku kenan. To wace rana ce ba ku samu kuɗi? Tana da ɗauruwa ka san yinin jama'a ɗaɗɗaccen lokaci na za mu iya dawo da wuri. Ka taɓa koya ma wani wani aiki kai ma? Gaskiya na taɓa. Duk waɗanda ka koya ma suna nan suna aiki. To mutum guda ya bar ya bar aikin ya kama kabu kabu mutum guda ko yana na yana yi mutum biyu ni koya ma aiki. To cikin yaranka kana son wani ya gade ka? Gaskiya ba na so. Ka taɓa koya koya ma cikin yaranka ka wani aiki ba koya musu wannan aiki ba cikin yan uwanka akwai mai wannan aiki na telaka fada akwai masu aikin talaka fada amma sun kai nawa sun kai mutum uku a takaice ma me yasa ka zabi telaka fada rashin sana'a yi shi yasa mun ka zabi telaka fada to baka taba gwada kowace irin sana'a ba gaskiya ban taba gwada ba dai wannan talaka dai wannan gaskiya dadin wannan sana'a duk dai abu ya tashi haka na biyan bukata muna biyan bukata gare mun samu jari gare mun yi aure mun dai wasu bukatoci na daban dai masu muhimmanci to menene wahalarsa wahalarsa wahalar yawon da muke ko a wuce muna ba mana ba mana shine wahalata da ka dauke ka fada sagira abdullahi to aikin tilla ka fada muna yi ne gaskiya sosai kuma alhamdulillah duk da yanayin da muke da ciki muna da alhamdulillah tunda muna ci muna sha a ciki kuma muna biyan bukata da bakin gwargwado da take biya muna biyan ta insha Allah ya amma dai yana da wahala yawo gaskiya bakin gwargwado gaskiya kuma dai alhamdulillah ko da muka dama yin sa nan kasuwancin dai muna son mu yi shi amma harshen jari ne gaskiya shi yasa ba mu son mu yi shi inda muna jari daɗi kan muna canza sana'a gaskiya. Ka taɓa yin tunanin ka canza wata sana'a ka bar wannan ta tela ka faɗa. Ni a kullum ita nake tashi kuma ita nake kwanta gaskiya. Ta in canza sana'a. Me ya hana maka canzawa? Babu kuɗi ina akwai kuɗi gaskiya zan iya canza sana'a sosai. Yanzu kamar a ce a tambaye ka kamar nawa kake bukata na jari domin ka bar wannan sana'a ta tela ka faɗa nawa za ka ce. Iya duka abin da Allah ya sa ni samu zan iya yi da shi zan iya manage da shi. Kana son kamar dubu hamsin ko ɗari ko tamanin ko saba'in. To ko ɗari dai an kama ba damuwa zan iya manage haka na. Idan an baka naira dubu ɗari yanzu sana'a me za ka yi sana'a ga sunan kala kala zan iya yau ga ba mu kaɗan daga cikin abin da za ka yi to zan iya sai da robobi kuma zan iya sai da wake zan iya sai da shinkafa haka wadda ake ta gida haka zan iya sai da kuma tanka haka ina yi duka kasuwancin zan iya yi saboda akwai mutanen mu suke yi nan da yawa kuma mun saba da su sosai muna aikin da muna yanzu tun lokacin da ka fara wannan tela ka faɗa baka taɓa haɗa kuɗi sun haka dubu ɗari ba taɓa ba gaskiya to dubu hamsin ha to yana ɗan taɓa can ba a rasa ba gaskiya ɗahiru ayuba ya shafar ma eh tabbas ni ma aikin talaka faɗa nake to abin da yasa na zabe shi tunda na tashi magazai na na cin suna yi da na cimma suna yi ni ma wani sun ka bani sana'a na cigaba da yi kuma wannan aikin telaka faɗa yana biya ma bukatunka eh to sai na biya bakin gurgudu gaskiya dan sai dai a ce alhamdulillah dan duk wata lalura ta dan tashi ana zuwa a dan samu ai lalura da su da sana'a kamar bancin kai da ka akwai wani mai aikin telaka faɗa a cikin iyalanku a'a bayan magazai na sai ni babu kowa kai kana son ya ƴaƴanka su gade ka ga wannan aiki na talaka faɗa gaskiya ba na so me yasa to dan gaskiya ba wani armashi a gare ta ba gaskiya dan ba aikin talaka faɗa aiki ne na wahala sosai ko ba gaskiya ba dan me kullum ba ka da kwanci hankali idan ka ce hituwa za ka yi wurin shi sannan ga yawo ya yawa ka gani shi yasa ban shawar na bayana su yi wannan sana'a me kake so na bayan ka su yi to na bayana ina son dai misali da san samu na ne suna gida suna wani kasuwanci haka ko kuma noma na aikace aikace na gidaje cikin to makaranta ba eh kuma sannan ina bukatar su yi makaranta su yi karatu sosai da ta boko da ta albiya idan ta samu da ana iya buƙata Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita shida ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. dan wasan ghana john Tunsil ya yi kira ga hukumar kwallon kasar ta ghana da ba masu koyar da kwallo din na cikin gida damar koyar da black stars da yake akwai su birjik cikin kasar a kwanan baya ne hukumar kwallon kafar kasar ghana ta sallami a akuno a dalilin rashin haskawan black stars a wasannin fidda gwani na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 an dai sallami tsohon kaftin din na black stars ne tare da mataimakinsa abin da ya sa aka ɗauko sabon mai koyarwa an baiwa wani kwamitin mutum uku aikin samu sabon kocin waɗanda sun ka dace da milvan rajovic wadda ya taɓa koyar da black stars ɗin na ghana game da abin da tsohon ɗan wasan na baya na fulham ya ce ne masu koyarwar na gida za su iya yin aikin na koyar da black stars in an ba su dama masu koyarwar na gida na da dama mai girma kuma suna da shafi mai girma da za su bayar saboda da dama a cikin suna kokare ainihin alal misali akwai odati lamti akwai didi dramani wadda ke aikinsa a waje ga laye kingston da godwin atram audu isaka da ma tsohon kocin din black stars kusa afiya duk za su iya yin wannan aiki kamar yadda ake bukata. Dan wasan gaba na kasar Ghana ya ci kyautan gol wato zura kwallo a raga na watan Agusta a ligin ɗin kasar Poland. Mai shekaru 24 ya jefa kwallo mafi sha'awa wadda ya taimaka wa Wilson Krakow ta yi nasara mai daɗi akan ganne Kalexna a wasan ligin ɗin Poland watan jiya. Wannan bajimta da ya yi ya yi wa dandalin sada zumunci ba zata kasancewar a watan da ya gabata ya lashe kyautar ɗan penguasaan wannan wata sai gashi ya kuma lashe wani kyautar wadda ya zira kwallo mafi kyau na watan da ke biye babban mai koyarwan kasar zimbabwe na mapeza ya fitar da sunayen na uh, 'yan wasan da za su yi artabo a gumurzun da gwani na gasar cin kufin duniya na shekara ta 2022 da kasar za ta yi da kasar ghana a sabon wata the warriors za su fafata da black stars sau biyu na farko a ranar tara ga wata ta watan oktoba a cape coast stadium sai karawa ta biyu a ranar 12 ga watan na oktoba shekara ta 2021 a national sports stadium da ke a birnin harare mapeza da kwanan nan ya maye gurbin dan kasar croatia gafara daskov lagos ruzik ke rike da ragamar shugabantar zimbabwe a cikin jerin suna yadda ya bayar akwai marshal moneti da ke takalle da a faransa da dan wasan tsakiya aston villa marvelous na kamba da kuma kama billiard da ke wasa a afirka ta kudu haka kuma an ambata sunan tsohon dan wasan baya na everton braden galloway a sunayen 'yan wasan da za su zo kara da black stars in ghana da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanullah muktar bas sashen kausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma sai labarai a takaice. Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffiths, ya faɗa a jiya talata cewar yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na ƙasar Habasha inda shingen yaƙi ya hana isar da kimanin kashi goma na agaji da ake bukata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yakin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa a ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba. za su isa majalisar ƙasar inda za su gabatar da bayaninsu da kuma hujjojinsu na kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya kwashe tsawon shekaru ashirin. Haka zalika an ji cewar har ba makami na baya-bayan nan na Koriya ta Arewa wanda ta yi ya hada da wani sabon makami mai linzami a cewar kafar yada labarai ta kasar a yau laraba. To masu aro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe ke kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin. ni mahmud lalo nake cewa a kwana lafiya